أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ma'a'on musulmi sallama ta musulunci kuma muna ƙara gode mu Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarci kowa da komai kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa wanda muke kira da darussa na karantar da aƙida ta addinin musulunci a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo darasi na 46 wanda a cikin shi za mu ci gaba da kawo bayanai da kuma dalilai na masu hankali wanda ake kira 'yan falsafa amma na musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ba mu fahimta mai kyawo a cikin wannan bayanai namu ya ba mu kuma iko na aikata da yarda da abin da muka ji da kuma aikata ka wanda muka ce kuma ya ba mu damar samun cin nasara a ranar lahira insha Allahu subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ce malaman falsafa suna da hujjoji nasu wanda suke son su nuna mamu akwai Allah wanda a magana su suke ce mishi wajibul wujud mun yi bayanin me yasa suke ce mai wajibul wujud a wani bayanai da ya wuce amma a wani ta'abiri wanda ya kamata mu ƙara kawowa muna son mu ce ma mutane su 'yan falsafa sun tafi akan ma'anar wajibul wujud wai saboda wujud zatin shi ne kamar dole ka ɗora mishi kamar da muka taɓa kawowa muka ce akwai abin da ake ce ma maudu'i akwai abin da ake ce ma mahmul shi yasa idan mutum ya fahimci wancan darussan da suka wuce yanzu ma zai fahimci wannan darasi shi maudu'i kamar da muka ce wani lokaci ana aza mishi mahmul wajibi ne aza mishi wani lokaci ba wajibi ba ne wani lokaci in an so aza mishi in an so a kyale to suna cewa kamar yadda muka taɓa kawo misali ka ce biyu biyu rabin hudu ce kaga biyu ita ce maudu'in magana da kake abin da ka ɗora mata don kai bayani shine ka ce wai rabin hudu ce kaga wannan kusan wajibi ne ka ɗora mata hakanan don hakanan ne abin yake ba yiwuwa ka ce biyu rabin wani abu ce daban dole ya zama ita rabin hudu ce to hakanan wujud a wurin Allah shi kasantuwa da samuwa a wurin shi wajibi ne ka ɗora ta ba kamar mu ba ana cewa ma'anar mu halittu waɗanda ba Allah ba shi yasa ake ce mun ma da larabci a halshen kuma 'yan falsafa suna ce yin mumkinul wujud kenan a saɓanin wajibul wujud mu mumkinul wujud ne ma'anar mumkinul wujud in an ga dama a halice mu in an ga dama a kyale mu ma'ana mu rabi da rabi ne kamar yadda mai yin wani abu mai kera wani abu ka hanya kera wannan abin in ya ga dama ya kera shi in ya ga dama ya kyale ba zai kera shi ba haka duk halitta suke a wurin Allah in yi ga dama ya yi su in yi ga dama kare yi su shi yasa ma ake ce wai wai mumkin da larabci aka ce mumkin kenan yana yiwuwa kenan nisba tsaka-tsakiya ce hamsin cikin ɗari ana iya a yi abin hamsin cikin ɗari ana iya a ƙyale shi to wannan shi ne ma ainihin ma'anar mumkinin wujud su ‘yan falsafa suna aiki da wannan ibarorin ne don lokacin da suke bayanai nasu na falsafa ba sai sun ce maka Allah ba da sun ce wajibul wujud ka san wa ake ni da an ce mumkinul wujud shi ma ka san me ake ni to akwai kuma wani istilahi wanda ya kamata shi ma mu kawo mu yi bayanin shi yana da alaka da wannan darussa namu wani istilahi da suke ce ma illa da ma'alul menene illa da hausa kamar ka ce mai samar da abu dalili na samar da abubuwa Allah shi ne dalilin samar da mu kamar yadda mai daho shayi shi ne illar daho wannan shayin shi ne mai samar da abun in muka fassara shi da wata ma'ana mu ce kai ne mai samar da abu to duk wanda yake samar da wani abu shine ake ce mawai illa wanda kuma ake samar da shi sai a ce mai ma'alul to shi ma a wannan ta'abir nasu maimakon su ce ma Allah misali wajibul wujud kamar da suke cewa suna iya ce mashi illa ita illa ita ke samar da wani abu wanda kuma ke ma'alul ana samar da shi na'am yana yiwa ya kasance ga wani abu shi illa ne kuma shi ma'alul ne kamar yanzu mutum shi illa ne na ƙera motoci illa ne na ƙera motoci da duk abin da mutum yake iya ƙerawa saboda shine dalilin ƙera wannan abubuwan a lokaci guda kuma shi ne ma'alul a wurin wata illa kenan mutum shi ma abin halitta ne akwai wanda ya samar da shi shine wajibul wujud kenan ka gani a nan mutum yana tsakiya shi illa ne na ƙera wasu abubuwa kuma lokaci guda ma'alul ne shi amma na wata illa daban shi sa ake cewa akwai illoli a cikin wannan duniya ɗin amma a ƙarshe za a kai ga illa illoli wadda larabci suke ce ma ilalul ko illatul ilal kenan illa ta samar da duk wasu abubuwa da ka sani wanda suke a doron ƙasa ko kuma a halittu gaba ɗaya wannan shi ma wani istilahi ne wanda suke abbarawa yana da kyau shi ma mu san shi don saboda nan gaba wajen kawo wasu dalilai na 'yan falsafa za a yi istifara da wannan kalmomi ɗin kasu zama baƙi gare mu insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka bayan mun san wannan istilahin kuma mun ƙara fahimta me ake me yasa ake cin mutum ko kuma duk sauran halitta mumkinul wujud shi ma gashi kamar yadda muka ambata yanzu ya bayyana ƙarara muna iya gane me yasa a nan wurin ba za mu iya tambaya mu ce shi Allah ko kuma abin ake ce wajibul wujud ko kuma illa mu ce wai ita ya aka yi wani ne ya samar da ita kenan muna iya ce ma wannan ma tambaye kuskure ne in har ka fahimci wannan dalili da muka kawo wanda ya fahimci hujjojin da muka kawo bai kamace shi ba ya yi tambaya irin wannan ya ce misali wai shi Allah waye shi kamar da wasu suna tambaye kansu shi Allah waye shi na fahimci ni akwai wanda yi ni to shi Allah hawaye shi muka ce tambayar nan ba ka cewa ka zo ka tambayi wani bawan Allah wanda ya samu madara yana so yana so ya sha ya sa ta gaban shi yana son ya sha ka ce mishi kai bawan Allah waye mai da wannan abin fari sai to ai wannan madara ce asalinta da man fara ce baka tambaya wai me yasa me yasa aka yi mata wanga launin fari sai ka ce me yasa ita aka halice ta gaba daya ka nemi wanda yi ta gaba daya amma dai baka tambaye me yasa aka yi mata launi fari ba amma gini kana cewa kai me yasa wani kai kai ma ginin ka fari ka mai da shi launi fari yace maka saboda ina son launi fari yana burge ni mai yiwa kuma nan gaba in canza wani launi yana iya canza shi amma madara fa launin ta yana nan yadda yake in kaga ma an canza mata an hada ta ne da wani abu amma asalin launin ta fari ne haka nan Allah subhanahu wataala zatin shi wujud din shi tare da shi yake zatin shi ne bai bukata ka tambaya wai me yasa ya samu ko me waye ya samar da shi kusan wannan kuskure shi yasa ma malamai kuma da wasu ra'ayoyi ma suna nuna cewa bai kamata ba ka san ki tambaya cikin zatin Allah kai tambaya wai ainihin yaya Allah ya samu kai kai da iyaka ka gane shine illa samun dukan komai a wannan doron kasa ɗin wannan ya ishe ka saboda mi saboda mu sani hankali na ɗan adam yana da iyaka wannan muna ƙara aka da wannan magana hankali na ɗan adam yana da nashi ƙudura da gane abubuwa kan bai zaton cewa wai shine ƙarshen duk wani halitta wadda Allah ya yi mai gane abubuwa a hankali kamar da sauran halittu yana da iyaka na'am yana da wata ƙudura wadda Allah ya yi mishi yana iya gane abubuwa masu ɗimbin gaske musamman mutanen da yake da basira yake da ilimi na gane wasu ilmomi za ka samu hankalin shi kuma ya fi buɗewa da fahimta abubuwa saɓanin misali wanda aslan shi tun farko ma bai tarbiyyantar da hankalin shi ba bai taɓa jin wata matsala ta hankali a cikin ƙwaƙwalwar shi ba har yayi ta halilinta ya karanta ta cikin ƙwaƙwalwar shi ya ba da natija bai saba da irin hakanin ba shi sa muka samu su malaman falsafa wasu mutane ne wanda suna tarbiyyantar da kwakwalansu shi sa in suka yi maka magana ta kwakwalwa kai da baka saba ba za ka shi ta buga maka kwakwalwa saboda tarbiyyar da suka yi amma duk da haka nan Allah ya samu iyaka shi yasa wani lokaci idan aka ce mutum Allah ba jiki ba ne kamar yadda muke ganin abubuwan halitta jiki gare su Allah bai da hannu Allah bai da ƙahuwa irin wannan namu na takawa Allah bai da ido hakan ga wanda zamu cewa gashi nan da su ne yake gani irin namu sai ka lura mutum idan aka gaya mashi irin wannan maganin za su buga mai ƙwaƙwalwa ya ce to yaya yake ko kuma a ce Allah san baya wuri guda ba a cewa Allah wai ga inda yake in an ce mishi ma Allah yana ko ina za ka samu shi wannan bawan Allah ɗin yana mamakin ya za a ce wai ga wani abu wanda yana ko ina sai in ka ce mai mamaki kake ya ce ina mamaki kai ba yiwa ma ba ma kawai mamaki ba a'a ba ma yiwa sai ce to bari baka wani karamin misali ƙaramin misali za mu iya kawo ma wanda yake ganin Allah ba yiwa wai ya kasance yana ko'ina yanzu wannan duniya ɗin gaba ɗayanta da muke tare da ita ko mu ce da muke cikinta muna rayuwa Du'a halittun da suke cikinta ka da cewa akwai wannan iska wanda muke rayuwa da shi wanda muke limfashi da shi ka san akwai shi wanda da, da faransanci ana ce mai oxygen ka sani cewa ya game duniya ko ina kuma kai ha halittar ruwa da shi suke amfani suna hitowa su shaƙe su koma ba ka mamaki cewa ya gama ko ina rana idan ta hito haskenta yana gama ko ina sai Allah wanda ya wannan abubuwan shi ne ba za a yi samun shi ko ina ba ya kamata ka yi ka sama tunaninka lalle tunani ka bashi damar ya yi tunani ka gane wannan ba wani abu ba ne ba lalle Allah da ake cewa bai kama da kowa haka ne bai kama da kowa a ko ina akwai shi Shi ne Allah a ƙasar da kake a garin da kake Shi ne Allah a wata ƙasa can yana nan kuma yana kula da bayan shi ya san duk abin da suke ilimin shi ya gaba ko ina saboda yana ganin kowa da abin da yake yi wannan sifa ce ta Allah wadda ya kamata mu san su nan gaba ma za mu zo da sifofi dan bayan wanga darasin na kawo dalili na hankali darasin mu na gaba da bayanin sifofi ne na shi wannan mahalici din kenan za mu shiga sosai cikin bayanin tauhidi tauhidin kuma na sifofi mu gane sifofi wanda suka dace da zatin Allah da sifofin da ba su dace da Allah subhanahu wataala ba za mu dakata a nan wurin cikin wannan darasi din da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara fahimtar da mu kuma ya sake haɗa mu tare da ku a cikin darussa na gaba bi idnillahi subhanahu wata'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin